farko ni ne chairman na gatco nigeria limited wanda take da riƙen bangaren kasuwanci da talla da sauransu wa kamfanin mamuda wanda kowa ya san da shi ni sunana hassan ahmed kaddar kuma ni ne chairman na kamfanin yani za ka iya ce ni ne chairman na hannun daman mamuda kakata a kano aka haife ta a fage ta kudu mama na ana a kano aka haife ta ni ma ana aka haife ni sannan banda haka ban ban yi mu'amala da mai kala na ba duk mu'amala da na yi a rayuwata na yi ta da mutanen kano da yaran kano tun ina yaro ina tara mutane fa sun sanni na san su su ne yau suke rike da aiki na gaba daya a gidan nan yaran da muka taso da su kuma alhamdulillah kowa a cikinsu ya san me ya samu kuma ya san ina yake yau kuma ba zai taba saki ya barin abin da ya samu a gare ni ko a nan shi yasa ka na iya hausa kuma ina da kokari kaɗan tun shekaru da shekaru kuma ba yau aka fara yin abubuwa ba yau aka shiga bangaren provisions kamar drinks da biskit da biskuna da sauransu amma tun shekara da shekaru 30-40 muna cikin harakan kasuwanci da taburma su sacks har fata da sauransu so mamuda ba, ba yau ba ne ya dade a kano amma yau ne ba yau ba lokacin nan ne ya shiga cikin harakan provisions da mu'amala direct da mutane shi yasa yanzu aka fi jin sunan mahmuda. a bangaren mahmuda wurin da ake manufacturing na kaya akwai mutane sama da dubu goma sha biyu bangaren kuma kasuwanci tunda ni ni ina rike da shi zan iya fassara ma abubuwa iri-iri karkashin wannan kamfanin musamman wanda yana tafiya da sunan mamuda na farko anan muna da ma'aikaci ba a kalla da mutum 700 um, a cikin 700 'yan 550 matasa ne na ɗaya in mun zo ɗauka aiki na farko farko muke fara zaɓen matasa matashi shine karfin gari shine karfin komai da komai in dai zuciya da aiki ne in dai matashi ya shirya aiki to shi ne ya fi kowa karfi a gari shi ne ya fi kowa magana shi ne ya fi kowa baki a gari in dai matasa ne wannan kamfanin nawa mm, muna dauka ma'aikata fresh wanda ba su taba yin haraka a cikin kasuwanci da sai da kaya muna karban su as fresh matasa wanda ba su da experience at all a aiki za mu sa su mu koya musu aiki mu koya musu kasuwanci mu ba su darasi mu sa su akan layi daidai me ya kamata a yi me kamata ba za a yi ba duk wani matashin da yake gidan nan in dai ya shirya aiki kuma ya so ci gaba ya same ta kuma akwai su da yawa a kasa kun gansu gaskiya ni na ga mafitan kowane matashi a garin nan shine kasuwanci yau kano tana cikin jihohi a duniya wanda ta fi kasashe garuruwa kasuwanci ba wai kawai jihohi ba so in dai a kano kana ganin kana da karfin yin aiki kuma kana so ka yi aiki ka zo nan amma sai ka ci kwalta sai ka yi aiki na gaske sai ka yi aiki ka jure amma ni ina baka tabbas na fara da yaro goma yau ina da yaro sama da dari biyar duk matasa ne babu tsoho kuma a hankula a hankula a hankula suna koyan aiki suna koyan yanda za su yi aikin yau a cikinsu babu wanda ba zai iya bude shago ko ya zauna a shago ko ya yi kasuwanci ko ya shiga kasuwa ko ya samu aiki ma a wani kamfanin tunda ni ban hana ba ana zuwa ana tambaya ana bukatan ma'aikata zan ba su in dai akwai opportunity wanda ya fi nawa. babu abin gaya wa Allah sai godiya suna sani jibrin sani SK daga unguwar turin murtala ni ne advisor na shanin chairman Hassan Ahmad Gaddar wanda ke rike da fof Kola ba zan ce komai ba shekara ta akalla ashirin ina aiki da su mun kawo ma'aikata aiki matasa na jihar Kano muna alfata muna gaya wa gwamnati muna neman tallafi daga waɗannan hukumomi wannan bawan Allah irin gudunmuwa da ya bamu ba za mu ce komai ba kuma ku dube shi ku tallafa mashi da gudunmuwar da shi ma zai san cewa lallai Najeriya suna tare da shi domin muna magana shi ba Kano muke magana kadai muna magana Najeriya baya burin yaro ya zaman to yana yawo garran ba akan titi burin shi al'ummar jihar Kano su samu samu abin da suke so assalamu alaikum sunana Muhammad Bala Jafar ina aiki a nan kamfanin Pop Cola wanda kamfanin nan kamfani ne mai daraja mai albarka wanda kamfani ne da a duk najeriya ba za ka samu kamfanin da yake daukar matasa aiki ba irin wannan kamfanin a ƙarƙashin hassan gadar ciyaman ubangiji allah ya saka mai da alheri ni ba abin da ya burge ni zuwa na kamfanin nan na zo sati na ɗaya a kamfanin nan ina aiki ne rashin lafiya kamfanin nan suka ɗauke ni suka kai ni asibiti to wannan abin ya gama burge ni duk najeriya ba kamfanin da zaka je ka samu ya ma irin wannan saboda na bar wasu guraren aikin na zo nan anan ni na ga ana wannan abin in ka je abuja yana da ma'aikata in ka je ka adamawa yana da ma'aikata in ka je kaduna yana da ma'aikata in ka je sokoto akwai ma'aikata kowane bangare bangaren biskit bangaren lemu to mu dai al'umma matasan jihar kano ba abin da za mu ce mai sai dai mu ce allah ya saka mai da alkhairi ubangiji allah ya ɗaukaka kamfanin nan ubangiji allah ya ƙara ɗaukaka su saboda sun fi mana dubu a jihar kano saboda akwai matasa a jihar kano masu kuɗi to ubangiji allah ya saka mai da alheri mai martaba muna ma wannan matashi bara muna mai roƙo na abaji bashi sarkin samarin jihar Kano gaskiya na farko kano tumbin giwa ko da mai ka zo an bi ka duk inda muka je muna so a ce wannan daga kano ta taho wannan garin kano garin arziki ne bai kamata ba ya zama a garin nan babu maybe factories ko nuka wanda za su zama kamar world, world factories kamar su manya-manyan burin mu gaskiya a kano mu mai da kano ba kawai center of commerce ba har center of manufacturing ma mu yi manufacturing mu yi aiki mu ba mutane aiki Me, menene muka rasa a garin nan ba abin da muka rasa daga mutane zuwa masu ilimin zuwa masu iya aikin zuwa masu ji da garinsu masu ji da jihar kano za su yi wa aiki wa kano kuma duk inda dan kano ya tafi ya tafi ya yi alfahari da kayan nan dan a nan kano ake yi kuma kowane mutum wanda ya sani ci gaban kano ya sani me nufinmu da bude kamfanin nuka a kano da me nufinmu da ba mutane da sauransu ayyuka a kano burin mu mu zama wani abu daban a Kano Kano ta zama abin da za ta zama insha Allah Sunana Shamsu Dan Juma'a daga Ungwatul Mutala na Sarar Local Government Ina aiki a Gatco Nigeria Limited wajen aka fi sani da kamfanin Coca-Cola Na san aiki a kamfanin nan shekara bakwai da suka wuce tun ina furin ina talla yanzu na samu cigaba a kamfanin sosai na kai matakin da yanzu ni ne ina kula da duk wani sistem da yake aiki a mota ko a wajen store ne ke kula da shi kuma ba ci gaba da na samu daga shekara daya zuwa biyu ne zuwan ciyaman shine manaja na kamfanin gabaki daya shi na matasa ne kuma matashi ne shi shi duk bangaren ci gaba shi yake so kullum magana shi akan matasa ne matasa su zo su yi aiki shi na tare da matasa saboda haka kofa buɗe take duk da ke lewan aiki ya zo kamfanin Coca-Cola akwai aiki amma sai ya hakuri ni ma na nayi tala yi promo yi komai da komai amma yanzu na kai ni nake daukan wani ma mun ce amai abu amai to ka yi ciyawan na mutane ne wannan kamfani da na shi ba abin da zan ce dai godiya da Allah tun ina tuka ina fita har ya zaman to yanzu ni shugabannin direbobi ne wannan magana ina yin ta da dukkan yaro dukkan wani direba da yake gidan nan ka babba har karami ba abin da zamu ce bawan Allah na sai dai ubangiji Allah dukkan abin da ya sa a gaba Allah ya sa shi ya ga bayan abin ba abin ya ga bayan sa ba wannan bawan Allah da muke tare da shi yake jawo mu jikinsa baya kyamun mu mu dai ba abin da zamu ce ma kai ni Najeriya ma ban taba ganin fari wanda yake jan mutane a cikin irin bawan Allah nan ba ubangiji Allah ya sa ya gama da duniya lafiya da kausan kata kwajala gogo local government tanko umar ni nake wannan magana da yawon dukkan direbobi na sani ibrahim na samu ci gaba a wannan kamfani da yawa ba za su musaltu ba sabi da ina cikin wata rayuwa kuma an kani yanzu alhamdulillah na samu jin daɗi da rayuwata ta canja da 'yan uwana da wasu abokaina ma duka wanda muke tare da su da yawa don alhamdulillah mai gidan nan cewa hassan shi hammashin ne ya sai mu banda abubuwa dai na rayuwa wanda yake musu don haka kuma iri na iri na akalla ina da mutum wajen sama da mutum hamsin ma ni yanzu a haka a ƙasa na wanda ni nake kula da su kuma ba abin da zan iya cewa sai dai Allah ya ɗaukaka Allah ya ɗaukaka su su kuma Allah ya musu duk abin da suke mu Allah ya azurta mu duka mu wallahi matasa ku tashi ba lokacin zama fa yau yana wucewa zuciyarka tana bugawa kana ji da kanka ka tashi ka nemi aiki da sauransu hakuri hakuri maganin komai fa a duniya ka hakura ka sha wahala ka tashi ka je ka yi fada ba za ka hakura ka sha wahala ka zo ka yi aiki wanne ya fi ma sauki ka je ka tashi kana wahala ba wai ma wannan abun ya kawo ma sauki ya dai kawo ma ciwo ko ya ja ma eh, fada da wasu matashi kafi kowa karfi ka zo nan akwai aiki akwai ci gaba akwai abubuwa iri-iri wanda za su sa rayuwanka ta zama abu daban wanda kai baka taba tamani ba kar ka zauna ba wanda zai zo ya gya ma gashi ko ya baka wani abu babu sai dai kai ka je ka tambaya kuma me na tambaya in dai kai matashi ne ka tashi ka yi aiki za ka samu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sani yana kallon kowa ya san komai duk wanda yana nema in dai sakani da Allah ne zai samu ba mu tsaya a nan ba eh. kullun za ku ji mu hmm. kullun za ku gan mu kullun za mu zama sabo hmm. ba ma tsufa mu in dai ka ka shirya aiki kawai ka zo ni da matasa nake kawai su zo su yi aiki shine abin da ya fi bani haushi a Kano hmm. matasa ba su so su yi aiki su taso ni na bude musu gidana su zo su yi aiki ba su da matsalan komai amma za ku sha wahalan aiki amma za ku koya kuma za ku zaba wani abu a gaba amma ka ce za ka zauna a gida ba za ka je ko ina ba na gode muku sosai kuma na gode da lokacin da kuka bani nima kuka min wasu tambayoyi kuma allah ya sanya alheri kuma ya sa wannan sabon shekara ya zama mana alheri mu da ku kuma ya zama ma Kano da Najeriya insha Allah gaba daya alheri. Taurarwa TV sha kallo. Na gode.